بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركم برساك سادواء والنسافية ثلاثة شابكوي جوتن شعبان شكرا ندوه ليلة دري حدود أربعين باي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وان ديلا شد شرين لأوكو جوتن هدو شكرا ندوه بيدو جوما شاترا وانا ما شنا من أبو بكر الصديق دمكي كراتو الدافن صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفن سليم الهلالي <clears throat> لعلي حسن عبد الحميد أريد أن فللان أظن أزمي أنا كمشيني درس المنابير فللان تقص الريان للصائمين الله يا كان دردا وتبقوفا تمسمى أجلان الجنة da masu azumin su kadai an sahal ibn sa'ad allahu an hadisi ya inganta daga sa'ad ibn eh, sahal ibn sa'ad Allah shi kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qal yace inna fil jannati baban yuqalu lahu ar lallai a cikin aljanna akwai wata kofa da ake kiranta arrayyan yadkulu minhu sa’imuna yau malkiyama masu azumi su zasu shiga aljanna ta wannan kofa a ranar tashin alkiyama la ya dukulu minhu a hadun babu wani wanda ba su ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa ɗin fa iza dakhalu ughliqa idan suka shiga sai a rufe kofan falam yadkhul minhu ahad babu wani kuma wanda zai saki shiga ta wannan kofa fa’iza dakala a khirhun oglik a wata riwayar cewa idan na ƙarshen su ya shiga sai a rufe kofan wa man dakala sharif duk wanda ya shiga kuwa zai sha daga cikin nau’uka na ababen sha na gidan aljanna wa man shariba lam yazma abada kuma duk wanda ya sha daga cikin ababen sha na gidan aljanna ba zai kishin ruwa ba ba zai yi kishi ba har abada wannan bukhari da muslim suka rawaito ƙarin ƙarshen kuma ibn khuzaima ne ya rawaito shi wannan su ne hadisai da suka kunshi shi ne hadisi na ƙarshe da suka ambata dangane da falala na azumi kenan su ambaci falala guda takwas da suka inganta a hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam na azumi sai abu na biyu shine falalan watan ramadan fadlu shahri ramadan رمضان شهر خير وبركة شهر رمضان وتنين الهير دا البركة حباه الله بالفضائل كثيرة ألا يا هوري مسا فللا مسد بنيوى مبينة كالآتي لسوء أم بيناس كمر يد زيزو فللا تفركوه شهر القرآن شوى رمضان shine watan alqur'ani anzalallahu Allahu azza wa jalla kitabahu al hudan lin Allah madaukakin sarki ya saukar da littafinsa mai girma dan ya zanto shiriya ga mutane wa shifa'an lil mu'minin kuma waraka ga mummunai yahdi lillati Akwam, aqwam yana shiryarwa zuwa ga duk wani abu wanda shine mafi zama daidai ويبين سبيل الرشاد وما ينا يم بياني نتفرك الشريعة وأن للتافة ما يود أن أبو بوام الله يسوكر الشيني في ليلة القدر آه، دلن القدر من شهر رمضان الخير نوات عينه وتا نرى رمضان من الهيري قال ذو العرش المجيد الله مدعوك في سركي من العرش من جرمين الشواء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن watan Ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikin sahudan linnas yana mai shiriya ga mutane wa bayyanatin min alhuda kuma dalilai ne karara na shiriya wal furqan sannan kuma raba gardama ne shi alqur'ani wanda ke raba tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasum dan haka duk wanda ya halarci watan a cikin ku to ya azumce shi واعلم أخي يا كيدان قوانا كسني بارك الله فيك الله يمك البركة أن وصف شهر رمضان شوى صفا توتى رمضان بأنه أنزل فيه القرآن شوى أنصو كدع القرآن أتكنزا وبناء ما بعده عليه بحرف فاء لجنا أبن ديزو باين بحرف نفاء التي تفيد التعليم wacce take nuni bisa dalilin hukunci wasu sababiyya da sababi kamar yadda Allah ce faman shahida wannan fa'u tana nuni ne cewa abinda aka gina a bayanta tana nuni cewa shine sababin hukunci din yufidu bi tariqi ima wannan yana ba mu fa'ida ta hanyar nuni ila al-illa zuwa ga dalilin hukunci cewa anna sababa ikhtiyari ramadan dalilin da yasa aka zaɓi watan Ramadan da ya kuna as-sawm dan ya zanto shine watan azumi huwa inzalul qur'ani fi shine kasancewar an saukar da alqur'ani a cikinsa. wato dan musulmi su gode wa ni'imar Allah na saukar da Alkur'ani a wannan wata shi yasa Allah ya zaɓe shi ce mu yi azumi a cikinsa. falala ta biyu تصفيد الشياطين وإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان كل كثور شيطان بكل كفوف متى دبوه كفوف الجنة في هذا الشهر المبارك أولا متى من البركة يقل الشر في الأرض شر ينك قرنت أكثر حيث تصفد وتشد مردة الجن ta yadda ana ɗaure a kulle maradatul jin kangararru cikin aljannu ana ɗaure su bisalasili da kata wal aghlal da ƙuƙumi wal asfad da mari fala ya suna ila istadin nas ba sa iya zakewa wajen lalata mutane kama kanu ya suna ilaihi fi ghairihi kamar yadda suke wa haka ɗan a wani wata wadda ba Ramadan ba saboda mai lishtigalil musulmi na bisiyam saboda musulmi suna shagaltuwa da azumi allazi fihi qam'u shahawat wanda a cikin sa kuwa akwai danna sha'awa wa bi qira'ati alquran musulmi suna shagalta da karatun alqur'ani wa sa'iril ibadat da sauran ibadodi allati tuhazzibu an-nufus wanda suke gyara zukata وتزكيها سكي طرف تدك أسا قال رب العزة الله مدوك تنسركي ميبوايا ينشوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن وجبتامك أذني كما يدعك وجبتام وأن تشك جباشيك دومن كسامو تقوى لذلك سبود حكمين تغلق أبواب جهنم أنا رفق قفوف جهنم وتفتح أبواب الجنان أنا بودي أوفوفين الجنة لأن العمل الصالح كثير صبو دكاوى أيك سنا يويتا والكلمة الطيبة وفير كلمومي دا دا دا سما سنا يويتا أولنا اللوكسي قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينشيوا إذا جاء رمضان إذا رمضان يزور futihat abwabul janna ana bubbuɗe ƙofofin gidan aljanna wannan hadisin na bukhari ne da muslim a riwayar muslim cewa ya futihat abwabur rahma ana bude ƙofofin rahma shine gidan aljanna wa ghulqat abwabun niran ana kukulle ƙofofin wuta wa suffidat ash-shayatin ana kuma daure shaydanu وكل ذلك يتم في أول ليلة من الشهر المبارك ذكر أبو أبو قلا أكو سنة تبتني أدارا فرقه لو أنه وتامي البركة لقوله صلى الله عليه وسلم سبود فدن الله فدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إذا درن فرقون وتر رمضان يكاما suffinati ash-shayatin ana daura shaiɗanu wa maradatul jin da kangararrun aljannu wa ghulqat abwabun nar ana kukkulle kofofin wuta falam yuftah minha bab ba za a bude ko ba daga cikinsu wa futihat abwabul janna za a bubbude kofofin aljanna falam yughlaq minha bab babu wani ƙofa da za a rufe wa yunadi munadin wani mai kira zai yi kira ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai mai begen alheri ka matso kusa ga lokaci yayi na yin alheri wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai son sharri to kai sannu sannu ka dakata wannan zangon ba lokaci ne na sharri ba walillahi utaqa'a minan nar Allah yana da mutane da ke yake ‘yan tasu daga shiga wuta, wa fi kulli Layla. wannan ‘yan shidan a kowane dare ne, Allah madawacin sarki yake yin haka. Falala ta ƙarshe, lailatul qadr a cikin wannan wata akwai lailatul qadri, yace alimta ayyuhal abdul mu'min ya kai bawa mumini ka sani. أن الله جل جلاله اختار شهر رمضان شوى الله مدوك كذلك يا ذات وتر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن سبب أشكين سنة أكسوكد القرآن الكريم من جرما ويمكن استخدام ذلك في القياس بطرق متنوعة أنا إيا أنفاني ذوات أنه وأنه توجن قياسي كهنيوي دداما منها دقشكي أن أكرم يوم عند الله شوى ما في girman rana a wurin Allah huwa fi shahril ladhi unzila fi shahril ladhi unzila yana cikin watan da aka saukar da alqurani a ciki fa yajibu an yukhassa bi amalin za'id da haka ya wajaba a keɓe wannan ranan da wani ƙarin aiki wa yashhadu li hadha ma ja'a fi tahri lailatul qadr kuma abin da zo na cewa a kula a nemi lailatul qadri زي بعند الشيء ده مهنا مجانا وتخصيصها بمزيد من العمل أبن ده يزون الشيء وأكيبا شتا تقارن أيتي وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا في مبحث ليلة القدر شيء وانا بعين زي زو في الله في الله مبحث ليلة القدر أبو نبي أن النعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله إذا انهر نعمة تفارد مسلمين وسيتجاو كوتا بوكاتشين a ƙara aiki domin godiya ma Allah wa shahadu li hadal al kuma wannan ma'anar abin da ke masa shaida shine qaulul bari fadin Allah mahalicci ba'da tamamin ni'mati shahari sawm bayan an cika ni'imar watan azumi yace wa litukmilu al domin ku cika adadin kwanaki na azumi wa litukabbiru Allah ala ma hadakum domin ku girmama Allah bisa abin da ya shirye ku zuwa gare shi na azumi a wannan wata wala'allakum tashkurun kuma domin ku gode masa wa qawluhu tabaraka wa ta'ala fi ba'da tamam ni'matil hajj hakanan fadin Allah madaukin sarki bayan cikan ni'imar aikin hajji fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama ayyukan ku fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra sai ku yawaita ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda kuke ambatan iyayenku da a jahiliya au ashadda zikra ko ku yi ma zikiri wato bari dai ku yi ma zikiri wanda ya fi tsanani akan wanda kuke a da ma'ana Allah madaukakin sarki ya keɓe wannan wata na Ramadan da dare wanda shine Lailatul Qadr za mu bayani sanan gaba dan haka ya dace musulmi a ƙara aiki a wannan dare din domin nuna godiya ma Allah madaukakin sarki za mu tsaya nan lokacin mai akwai tambaya sai mu amsa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam نعم tambaya الشمباء عليك السلام